saboda Allah aka ce daga gama an gama ko daga gama an gama ashe mu aka gama da mu ba mu sani gaba ɗaya mu an gama da duk wanda na ƙara gani a wannan sai na ci mutunci akwai ake yi zancen banza zancen mafi a'a in mutum baya shi shikenan sai a dinga ganin kamar ba wayayye bane da abin da ne a ƙasar nan eh zancen banza ne wannan aiki wai kai tsohon soja wai kai baka da aiki kullun sai dai masifa akan titi ya ba zan masifa ba ya ba zan masifa ba na ga yara suna tafiya wai magana na yi wai sai ka ga kato ya ɗauki ƙatuwa ya ji ya goga jiki da ita saboda dubu ashirin kuma kai magana a ce wai cilin ake yi inna lillahi lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma a ce ba zan magana ba wannan na cilla waki. tsaya mana tsaya mana soja abin da ya dade yana ci min tuwo a ƙwarya yarinya yan shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai zuwa sha takwas wannan yan mata sun mai da kansu karuwai ba su sani ba kuma an ka ce musu karuwai ko ba haka ba ne su nuna su sam ka zage su ko ka ci mutuncin su bayan kuma karuwan ne yo duk macen da za ta tafi wajen wani kato bata san shi ba bata taba ganin sa ba haka kawai ya diran mata ya mata diran mikiya ya irgo dubu goma ko dubu ishirin ya baki gobe ki koma ji miki can kina wancan hotel din wallahi sunan ki karuwa a shawo gudu ibini yawa ni abin da yake bin mamaki ma bayan can wancan manya manyan sun je sun yi dubu a kanki Allah sarki kai kuma ka ko yar ka ka zo ana ta wulakanta ka karshe a kwashi abu a kai ma gida wai kai kai aure kana munna kuma duk namijin irin wannan masu kuɗin da suke zama a hotel ana kai musu yaran nan suna ai irga ƴan dubu ishirin ƴan dubu hamsin ko kuma a dan sai yan wayan nan a ba da gobe za su ga yarinyar da suka yi wannan abin da ita da yarsu a matsayin kawa wallahi sun kare sai sun kare yarinyar sai sun kare ta sai inda karfin su ya kare me kike bin wata karuwar me kike bin wancan iskar amma babu gaira babu dalili yanzu hotel hotel din da suke garin nan suna nan wani yana nan gaya maka yan daudin nan fa tattara daki suke su kama wa yan mata sai sai dan kasa tsuliyar duniya ah! a wurin ka nake jin abubuwa ina gaya maka daki ake kama a zuba yan mata sun fi talatin a daki in dare yayi sai a dinga rarraba yanda ka san kashin dankali ke tafi daki lamba 3 ke tafi lamba 6 baki taba ganin mutum yanzu haka garin nan ya lalace saboda Allah wani ma kuturu ne da alal baki san cutar da yake jikin sa baki san komai ba babu gaida babu dalili yara kuma ku iyaye yarinya za ta yi ƙarya ta tafi ta je ta kwana biyu kwana uku kuma ta dawo gida ta danyo yan leda shikenan sannu da zuwa wayar hannunta ma za ka ku ci kudin karuwanci wayar hannunta wallahi da ku da wayanda suke sabon gari da a shawo duk dai ku Allah dan kasa Allah duk macen da ta je aka yi amfani da ita ko aka lalata ta ko ta kwanta da atan banza aka ba ta kuɗi karuwa she's name is good evening karuwa a shawo abinda ma zai baka mamaki shine wai sai sai ka ga yarinya fa daga gidansu fa yaro ya sabule wando haka zai fito zai tafi ya zo kuma ya gaida iyayen yana dan zuwa kai ai kaza kaza waya na za ku tafi ai cilin za mu tafi wannan karamin iska ashe irin abin nan ne da da muka sani ana cewa ron karamin ashe wai likama ta ci gaba da cilin ake cewa ai cilin ai karuwanci kenan ayya ai cilin ka ce we are going to chill za mu je karuwanci da zai shine zancen kawai za a je a raba haja kai ta kiyaye gidigo in ka ga gidigo gidigo ba in ka gano gidigo ka san shi da hanci kake fara gani yana dawo hancin zaka kalla za ka san gidgo ne wai wanda aka haifa aka ce kafa uku aka haife shi da ita wa a bodan Nijar aka haife shi ba ga Najeriya ba ba ga Nijar ina gaya maka